assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu kallon shirye-shirye na na tasha ta ta alidadi tv musamman ma ma'abota kallon shirinmu na bawan allah to na roƙon afuwa a gare ku bisa rashin ɗora shirin bawan allah a wannan juma'a kuma hakan ya faru ne sakamakon al'amura dai na rayuwa kun san abubuwan da da yawa kuma da muna neman taimakon allah subhanahu wataala gurin gudanar da wannan ayyuka kuma kun sa an ce irin hannu ɗaya ba ɗaukan jinka to abin da ni kaɗai nake yi da taimakon allah da kuma na da dai sauran yan uwa musulmi to kuma dai wannan karan gashi ba a samu dama ba an ɗora to insha allah dai muna fatan daga nan zuwa wata da za a sake ɗorawa dan da ban yi yin bayani ba to sai na ga masu kallo da yawa suna ta maganganu a kan cewa su ji daɗi ba to don haka na fito ne wannan dan bayani da fatan za a mana afuwa kuma Allah ya mana jagoranci insha Allah bawan Allah zai fito a wannan juma'a mai zuwa wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu na gode